suna na umar bello ba abin da ya cincinta ga dan adam bancin zama lafiya ya kamata a ce sassan kansa shi dai in gaskiya ne yana ba da bayanin tunzurar da a daina wannan zaben ya kamata ya janye makamansa a samu zama lafiya a samu ci gaba su wannan zaben in kuma shi ba gaskiya ba ne to ya kamata ya gaya masa haka har ya kai shi kuma a gaske su ga wannan kare-kare har su kai ga zuwa karkashin hukuma wadda za ta sasanta su saboda haka ba abin da cincinta bancin su samu zama lafiya su ba yan uwansu haɗin kai mu ma mu zauna lafiya sunana ahmad ali a wannan abubuwa da da yake faruwa tsakanin sulalami da gwamnatin badaru abu ne wanda yake mai masalaha Har a kawo cewar wai hamayya tsakanin pdp da apc shine me zai kawo wa mutane ci gaba shi ake bukata ko da yaushe ya zamto shugabanni suna daidaita kansu yadda talakawansu za su dinga ganin me suke yi musu me kuma suke gudanar musu a rayuwa to ni a gani na ina ganin wannan siyasa ce kuma bai kamata a ce jami'an tsaro sun ɗauki ɓangare a cikin wannan al'amarin ba saboda in ka duba da shi gwamna da wanda yake ba gwamna ba tasu a auna a gani me ya kamata shari'a ta yi ba kawai a ce wani dan yayi wani taro na siyasa sai kuma a ce an zo an daure shi ba tunda ayi siyasa ta ba da damar cewa kowa yana da ra'ayinsa kuma yana da dama da yanci da zai yi sa to assalamu alaikum ni ina ganin wannan wani kalubale ne ga su ainihin jami'an tsaro saboda ni a tunani na jami'an tsaro ba 'yan siyasa bane ba idan har akwai wani korafi ko kuma zargi akan mutum to ya kamata su tsaya su yi kyakkyawan duba akan abin kar a shigo da siyasa a ciki kowa ya san cewar doka ta ba mutum dama ya yi taro matukar ya bi hanyar da ta kamata ya yi taron sannan misali kuma kalaman da ya auna su a sikeli sun kai nauyin da za a cewa ya yi kalaman da za su tunzara jama'a in dai har misali nauyin waɗannan kalaman ba su kai tunzara jama'a ba to ni ku ina ganin cewar gaskiya silalami da ya kamata a yi masa adalci ni a gani na silalami ɗan siyasa ne cikakke kuma a ƙasan nan akwai gwamnoni da yawa da suke inciting statement wanda ba mu ga jami'an tsaron sun je sun kama su ba akwai gwamnoni da za a iya eh, ambata na dai ba gurin ambata suna ba ne amma ya kamata jami'an tsaro su san cewa su aikin su ba na 'yan siyasa ba ne shi kuma mai girma su lalamido mun san shi cikakken ɗan siyasa ne in har yana ya yi irin wa'annan maganganu to fa ba girmansa ba ne ya kamata ya daina wasu kalamai da za su kawo tashin hankali domin duk inda fa ba kwanciyar hankali to fa ba ci gaba sunana lukuma mama sani wannan abubuwa da yake faruwa tsakanin gwamnatin jihar jigawa da kuma sila lamido ba abu ba ne wanda mutane za su tsaya suna ikirari suna jin daɗi lokaci ya zo ga 'yan najeriya yanzu kowa ya gane gaskiya ba ana nufin karin kabin fati ko karin kabin kaza ne a'a wane ne mutum na gari waye zai mun abin da zan ji daɗi shine kamata ya su zauna a sasanta su san yadda za a yi a ci da jihar jigawa gaba ba a tsaya ana faɗa ba don ba zai kai mu ga zuwa ko ina ba